فباي الاء ربكما تكذبان to waɗanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuma su yawa kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu